hakuri na sai ki Mene ne haka Lami? Me ya same ki? Amai ne ko? Eh. Ai, ni yadda za a yi kai wuce ciwon nan na maririya ko kuma irin taho din nan. Eh, tashi ki araba kin ki sai ki koma ki an koma daga ciki ki kwanta ki huta. A'a, ai babu zancen koma ɗaki mala, ai sai dai mu tafi asibiti. wannan asibiti yaya daga ciwo gani ganin alamun ciwo ba za a bar mutum ya kokarin kansa ba sai a ce za a dauki shi a kai asibiti haka ake yi ne ina ana ta faɗa a rediyo malam maririyar nan da wannan abin da ka ce duk suna a yi kokari in suka kama mutum a je asibiti gaskiya ba zan iya ba wallahi wannan sai mun je asibiti wallahi ban ganna ki abin wai shin dakta eh. ya mace ce ba wacce zata abin nan sannan kuma zan alaba ki mata ta kokarin kanta ba sai ki dinga lallaba yarinya ta abin nan eh wannan tunanin cewa za ta yi wani kokari malam kaba. ai kawai bari dai mu dai je asibitin ba fa ai wa ciwo haka ba. shirya ke ki share baki kike dan gaban nan sauran sauransu malam kana magana a je asibiti kana wani a share baki wannan ciwon fa kana ji fa yanda ake magana shi fa a rediyo haba malam ban ce ba za a ji amma ki bari ta iyakacin kokarin ta mana babu wani abu da ba wani kokari da ta yi shi ke sai dauke sai kai asibiti asibiti ne dai kawai ka bari mu kama hanya mu ji a bincike me yake damunta in maririn mene to eh. ban san da shi din da wancan din da kace in su ne din sai a nemo mafita in aka zangwabe a cikin gida wannan maganin na gargajiya ba abin nan gaskiya malam ka bari kawai mu je asibiti oh. wato baba a gaskiya fi su layi ni buri na ga amin laka amma gaskiya mutanen nan ba su ɗauko hanyar da za a zama lafiya ba maganar lami na je har gidan su yarinyar nan shi inda yarinyar nan take a bani yarinyar nan amma maimakon iyayen yarinyar nan su yi mutunci su ba ita a ƙarshe ma sai aka nemi a yi min e eh, wulakanci cin mutunci to kuma ni na san in dai tashin hankali ne ni gaba na bashi e ba baya ba ko ba gaskiya ba gaba na bashi ba baya ba to shi yasa dan kana zama lafiya na ce bari in ɗauko e shi baba shi ma ya zo dan ka gan shi ya ganka ku sasanta maganar nan abin da za mu yi a makalla Allah don annabi ka taimake mu Allah ka taimaka mana a cikin wani al'amari mu tafi da ni da kai da garba mu je wajen mijin yarinyar nan saboda haka ina ganin idan muka tattara muka can shi ne za a kare maka nan to ai ni da abin da nake kallo akar maka lahu wannan abu ne ai naku na cikin gida idan kuka je aka kammala wannan al'amari ko ka kamo bakin zara, in ya so mu sai ku yi mana magana tunda wannan abu ne abin da nake hange dakan daka ne shi kan daka tankadan bakin gado ni in cewa za a yi abin da suke mun zan rama ban da kyau baba wa'inda na aika lahira na gaya maka suna da yawa ye tsakanin kofar nasarawa bunnun kudu yan azara ko ba gane mani ne ja daidai ja kofa gidan malam aminu kano nan gurin akwai yara da muka taɓa fafata da su nan gurin ina makwalla zuwa makwalla bakin kaso kurmi hanga ya kasai Kofar nasarawa a nan waye da kake sun kun ne kalau kake kuwa ya kake irin wannan magana ne mutum dinga alfahari sai mu kumbo nake mutum ba ka san kumbo kumbo irin irin mutum na tsaye ka irin fit ka tsara shi biyu ya faɗi ba sai bayan ka wuce rigija nan kan yi nan yi kayan nan musi nan a lahira in za a tara ma wa'anda na aika lahira tsara yawa jingin ne ya da Allah saurara yanzu ni zuwan nawa me an iya da amfani shi ne abin da yasa na ce ai a zo da kai saboda ina da amfani zuwan zuwa da kai kamar da yadda na faɗa da su eh wannan taimakon za ka yi kuma abin da nake gaya maka shi wannan rashin kunya da shakiyanci da lalata irin tankarba da shashinci babu irin wacce ba mu gani ba saboda haka idan yanzu baka agaza mana mun je ba to wallahi shi nan da shashinci nan shi da cigaba da yi mana ba mu kuma san ranar karewa ba to to to ya za a haka za a yanda aka dama haka za a sha tunda hakan ta kama zuwan da ni eh, ai sai a je da mu saka lokacin da zamu ci to Baba, idan aka nuna ma wa'annan na tara a lahira na aika su kiyama suna da yawa. Wai kai me kalau kake kuwa? Ya kake irin wannan magana ne ka dinga alfahari da kitsa. Sai kice wani yaro karami ana wata magana daban kai kuma inda ka sa kanka daban. Sai kice wani karamin yaro malam ka ji abin da yaron nan yake faɗa ba. Habadu Allah. Ai abin da nake ta faɗa maka kalmar nake ta gaya maka. Kalmar nake ta gaya maka. Idan aka ce shirme da shashanci eh. yana kan mutum ba abin da ba za ka yi. Wallahi sauka. Baba, ni na yi salon zaman lafiya fa ka dai akwai lokaci da aka dinga jin dum ko gari kana faduwa kai ka san wannan baba to fa sai an koro sai an kora to shikenan kare maka Allah bari mu je shi da garban ya karbi wancan kaya a gida mu tafi kai garba ba matsala baba sai an yi mu sai mu kai mu an taya ye eh sai mu sai mu ne duk an mu je kawai Ni ban gane abin da kake faɗa. Wai mu je wai mu sai mu mu je mu haɗa gobe. to to to zuwan ne haka. Mu je mu ko? Eh.

ana ba ke shan ba ke so ki tsaki shan magani ye malam kenan ka ki tsaya abin allura ku na gaya maka in allura ce ai ba su da daɗi ye ma ju daɗi ju juna biyu juna biyu malam shi yasa na dage na ce sai mun je asibiti to kaga amfanin zuwa asibiti ko to wanda uku ban gane ba bar a tambaye ta ita ta sani ko a na kai dan Allah ki bai ta gaban dole kada ki illata ta ci gaba da lalata wallahi su ji gaba ta dan Allah ki bari dan Allah ba tam ye bari na bari ye miki wannan wannan wannan ya na ci ke fito malamin ruwa Wannan duk kaki iska ne tunda dai ba iya bugawa za ka yi ba. Wallahi ka ji abin da ya faru kenan baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi Kuma ka san dan yau mala. Yarinya mun juya ta dan butaniya. Mun yi mun yi ta faɗi shin yarinya wane ne ya Eh, lami ji tsoron Allah ki sani Allah ubangiji zai tara duk halittarsa na gobe kiyama ya tara mu dan yayi mana hisabi yayi mana sakamako a tsakaninmu idan kina jin kunya idan kina jin tsoron wani a nan gidan duniya to ba tsoron wani zaki ji a nan gidan duniya ko kunyarsa ba ki ji tsoron gobe alkiyama san da Allah zai tara na farko da na ƙarshe ya tozarta mutane yau mutubular sarayi ranar da Allah yake buɗe asirin bawa na abin da yi a gaban dai halitta su gani wannan rana ya kamata ki ji tsoro ko ki ji kunya lami ki gaya mana wane ne wanda yi miki wannan ciki ai malam da a ce akwai wata addu'a da za ka yi mu ni he in ba da sadaka Allah ya buɗe bakin ta yi magana amma dai a haka ba za ta yi magana nan ba lawa kiri ramurke ki amma lawan kiri ba kowa ne ne yan nan ba ta ki magana ba yanzu za ta gaya mana ko ba za ta gaya mana ba za ta gaya mana ko ba za ta gaya mana ba she za ki mana bayani ko kuma sai ne miki gunduwa gunduwa ba na da ki faɗa mai za ta faɗa ko ko ko ko ko ko ba za ta faɗa ba ke Dan Allah kai hakuri zan. Wai, ba za ki magana ba ana miki magana? Waye miki? Ye! Ba za ki faɗa ba? Kar ki mana shirman banza. Na taɓa daga gidana na taɓa zuwa nan in ba yau ba. In shigo dai cikin nan na Baba ne. Wa? Baba? Ah. Wani baban. ba ni bane ke ko shi take ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tallahi ka cuce ni wallahi ba zan taba yabe maka ba sai Allah ya saka mun wannan ci amana Ya lillahi wa inna ilaihi raji'un idan kuma daga nabiya yazo Allah ya yi gaskiya wai sai da nace ba zan zo ba sai da ban sai na yi mugun jini na yi karance karance na karanta littafin larabawa na karanta na koriya na karanta na can amma ba taba jin irin wannan mugun ji ba sai yanzu to shi ilimi kogi ne idan baka karanta shi gaba ɗayansa ba akwai dai wanda ba karanta ba amma agola rikon agola da daɗi yi da wuya madonna wuyan wuni malam kaga agola ka rike agola ka taba rike agola ba za ka gane agola na da daɗi da wuya ba sai ka riƙe agola. Kai! Wannan rashin lafiya, wannan shi wani ya same shi Agola. Wannan in ubanka daga daga Zambia daga Zambia zuwa ko Tanzania sai nema gunduwa gunduwa. Ka ga agola. Ka riƙe agola. Da daɗi da wuya. Kai! Agona! Kai! Ka rike agona? Ka rika. Ka ga rikon agona? Da daɗi da wuya. Agona! Ka ga rikon agona? Ka rika. Agona! Vai agora! Ah! Kai!